masu sauraro Assalamu alaikum daga birnin Washington DC sashen Hausa ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Za iya kama mu a jamhuriyar Nijar a tashar BUA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Nijar din za ku iya lalubo mu a tashoshin FM din rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A ƙasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo da ke kuma si sannan za a sauraron mu ta hanyar yanar gizo a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Daula Salim. nan shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa inda a yau ma 18 ga watan Maris din shekara 2019 shirin namu zai tattauna ne akan hotunan da ake yi kafin aure wanda a turanci ake kira da pre-wedding pictures. abu na farko dai iyaye abu na biyu kuma al'umma domin idan da a ce iyaye sun tsaya tsayin daka wajen tsawata ma 'ya'yansu a yayin bukukuwa akan kauce ma irin waɗannan ɗabi'a kula lallai da abin bai ci gaba haka zalika ita ma al'umma idan da al'umma ta kyamaci wannan abun kyama hakikanin kyama ina mai tabbatar maki matasa ma'aurata ba za su rungumi wannan ɗabi'a ba Amina barka da dawowa. To haka yake yau za mu tattauna ne akan pre-wedding pictures muna so mu ji shin wannan ɗabi'ar na cikin al'adar bahaushe ko dai kawai zamani ne ya kai mu ga yin hakan. Muna tafi da tattaunawar da Aisha Ma'azu ta yi mana a zauren mu na yau da gobe sannan za mu ji ta bakin malamin addinin Islama da na addinin Krista domin jin yadda abin yake a addinance da al'adance. kafin nan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a mu na abota wato facebook inda muka ce ya kuke kallon rungume-rungumen da mata da maza ke yi kafin aure wajen ɗaukar hotuna wanda ake kira da pre-wedding pictures a turanci ga kuma yadda kuka amsa mana. To haka yake Amina ga Fatima Abubakar Ayuba mahangi inda take cewa a gani na duk cikin soyayya ne sai dai kuma hakan baya sa auren ya karko asali ma rabuwar haka rabuwar aure yake kawowa. Sai kuma amsa na gaba daga wurin Sani Ibrahim inda ya ce ka biya sadaki ta zama matarka in ka so ka rungume ta a titi ba ruwan wani. Taufa sai Aminu <laughs> Muhammad inda yake cewa suna buƙatar samun ilimin addini. To amsa na gaba kuma daga wurin Hamza Muhammad inda ya ce ba koyarwar addini ba ne wannan haramun ne. To Aliyu Bala Ashura waye yau da gobe wannan ba tsarin musulunci ba ne. Sai kuma amsar Abubakar Zamfara inda ya ce mu dai a musulunci haramun ne. To sai Ibn Abdullah Bajude, Allah na faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa addinance dai haramun ne mutum ya rungumi mace da bai aure ta ba kuma ai al'adance ma abun kunya ne ko da ka ce ka rungume ta a bainar jama'a. To sai kuma amsar Ahmad Muhammad Dikko inda yake cewa a gaskiya bai dace ba musamman ma idan ma'auratan musulmai ne. To sai Malam Lawal Ali Jibo inda yake cewa addini bai yadda da shi ba haka al'ada bahaushe bai yadda da shi ba. Sai kuma amsar Sa'idu na inna rahamawa Allah sa na faɗi sunan daidai inda yake cewa hakika yau da gobe wannan fa bayi da kyau saboda musulunci bai yarda da wannan ba to sai sha'u muhammad inda yake cewa gurɓatacciyar tarbiyya da al'adunmu da kuma raunin riko ga addinin musulunci sai kuma amsar idris umar idris adam inda ya ce babu shi a cikin addinin musulunci sai dai muna roƙon allah ya sa su daina to sai kabiru bais bacirawa inda yake cewa bai dace da tarbiyyar musulunci da al'adar mu ta bahaushe ta hausa fulani ba sai kuma amsar firdausi aminu inda ta ce rashin kishin saurayin da budurwa ne idan yana idan da yana kishinta ba zai yi pictures da ita ba sauran duniya suna gani to sai comrade abu wali inda yake cewa fasikanci ne wannan sai kuma amsar muhammad jamil yusuf inda ya ce bakuwar ɗabi'a ce da ta bakuwar ɗabi'a ce da ta sabawa addininmu To sai saƙonmu na ƙarshe da ya fito daga Abdulaziz Abba inda yake cewa alama ce ta sakarci watsi da abin da addinin musulunci yake koyarwa. Sakacin iyaye da fifita al'ada da ɗabi'a ta turawa akan al'adar mu ta ɗabi'ar mu na malam bahaushe. To mun gode ku ci gaba da an samu na tambayoyi mu a koda yaushe muka tambaye ku. To yanzu bari mu je ga Aisha Ma'azu domin jin ra'ayin jama'a akan wannan maudu'i a zauren muna yau da gobe. To Hajiya menene ra'ayinki game da hotunan da ake kamanki wanda aka fi sani da wedding pictures? Ni eh to gaskiya ni a nawar abin sai yi cewa kamar bai dace ba saboda akwai abubuwa da dama da yake al'adunmu da addinan mu sun tsara. Wannan abin sai kamar zamananci ne kawo kuma an da na kudanci kenan su gaskiya bai dace da tsarin saboda ai kafin a ɗaura aure ake wadda kuma ka san cewa azumin cewa ba mu harama da ce ba gaskiya bai dace to amma laifin wa kike gani domin idan kika yi la'akari da yadda ake yin wannan hoto ba a koyi ake yin shi ba iyaye suna sani kowa yana sani. Ito eh zan iya ɗora wannan laifi da iyaye bangaren angwaye da kuma bangaren angwaye saboda na tabbata sai an yi da iyaye kafin a fita a jirgin wani hutu sosai so za su ya kamata ya ce sun tsawatar sannan kuma su ma bangaren amare da angwaye ya kamata su san cewa idan sun yi haka ba daidai ba ne saboda ai ba da ta lura masa aure ba ba ta riga ta samu mata mashi sosai me ya kamata a yi idan ka lura da abin da ake kamar dai ana so a tafi ne da zamani mutane suna so su yi abin da kowa me me za a iya yi domin a gyara eh to a gaskiya abin da za a gyara malaman addinan mu su shigo ciki iyaye din masu su shigo ciki ya kamata a ce an san wani abu ya shigo cikin zamani kuma kowa yana so yi abin da ya dace ita shi ma in ya shiga an ce an yau kar a ce an bar shi a baya yau uwa ya kamata a ce ko su amare da angwaye idan za su yi akwai tsarin hoto iyayen mu da kakannin mu a da sun yi hoto ai amma ya suka hoton su za ga hoton ya yi kyau kuma ya yi tsari har a kawo iyalai a ciki iyaye za su shigo ciki malaman addinan mu za su shigo ciki a su kansu wanda za su yi hoton ya kamata su san cewa idan mun haka bai dace ba ya sa addinin addini da kuma to mu duba akwai wani mahimmanci da wannan pre-wedding picture suke da shi gaskiya a naura ra'ayi da muhimmanci ka san mata za ka aura mata ta san mijinta za ta aura sannan dangi da za a yi domin su san cewa kowa ne zai aure mace so ku wani fa'ida babu amfani gaskiya a gare ni dai a nawa babu amfani to malam ya sunanka To Malam Umar menene ra'ayin game da hotunan da ake kamun uh, biki na zamani wanda aka sani da wedding pictures? Yanni eh, ina ganin wannan kamar tasirin zamananci ne a kan al'adar Hausawa na gargajiya. Mm. Da muka duba yadda al'adar Hausawa na gargajiya suke a tun azar suna tafiya suna samun canje-canje saboda yadda zamananci suke kokarin ganin sai shiga cikin su sun kawo sauyi. Shi ko bahaushe da yake mutum ne mai son canji da kuma an sa abubuwan da zamanin ya zo ko da yaushe yana kokarin tafiya da zamani ba wancan sura da ake ɗauka na biki kadai wani ɓangarori da yawa yana kokarin ganin ya tafi domin ganin zamani bai bashi a baya ba so ni a gani na wadda wani ci gaba ne na zamananci da malam bahaushe yake kokarin ganin ya shiga al'amari shi. to amma za ka ga namiji ya wa mace ta ya da galinta ba ta da gani ba ma ya a jikin karar makamantar wasu irin dunkuna da ake yi a ji a yi nan hotuna menene ra'ayi ka game da haka? Eh, a nan ne illar take saboda al'adar bahaushe ta gargajiya bahaushe mutum ne mai kunya da ya tana da nuna sanin ya kamata amma wani lokaci kan yi azarbabi a an ganin ya aishi zamananci hanyar da zaka ga mata suna shigar da bata dace kuma a buge su hoto da mazajen da za su fara kuma a yada duniya ta gani wadda dukkan wanda ba muharramin shi bane bayan kun riga kun yi auren tana gidanta zai rika ganin ta a yadda take a lokacin da aka yi yada wannan so ina ga wannan wata mummunar ɗabi'a ce da za a iya cewa an ara dalilin zamananci. Tun da ana so ne a tafi da zamani kuma hoto za a mutane da yawa suna yi ta yaya za a gyara. Eh hanyar da za a gyara a ita ce kodi yaushe bahaushe ya rika komawa baya yana tunanin shi. yana tunanin irin yadda iyaye da kakanni suka gudanar da rayuwa shi ya gudanar da tashin rayuwa ina magana yadda iyayenmu suke rayuwa a lokacin suke rayuwa da zan iya cewa mace ma ba su sanin yadda za ta ɗora wani lokaci sai ma a ɗaki abinda iyaye suka yanke shi ne wannan ma kuma kodi yaushe mace tana cikin hijabi ba ta san a ganta ba ba kama amarya za mu iya cewa wata halitta ce mai tsada ba kowa ke so ya gani to za mu kokari mu koma baya wajen abubuwan da suke daidai ina ga zamu kokari mu gyara amma bai hana mu shi zamani ba amma mu a shi zamani din mu kokari muna duba asalin bahaushe mutum ne mai kunya mai yakana da ma san ya kamata so ina ga idan muka koma baya ba za mu yaya aikata to malam Umar Musani ya ce kana da ya koda za ka yadda za ka ba su damar su wannan pre wani pictures kuma ka ba su damar ba suka zo maka da zancen ya za ka tunkara eh ni gaskiya da yake ni mutum ne mai san al'ada da adana ta a kokarin ganin tafiya da ita so ko da yaushe ina gaba zan yi kokari in ba su dama su aishi zamananci har zamananci ya kai ta haka ba ko da shi na kokarin gana mai da hankalin su yayin da iyayen mu suka suka rayu amma idan zamananci ya zo da wani abu na ci gaba wanda ba laifi ba ne wanda ba wannan ba ko da yaushe a shirye ke baya yana dama su shiga dama da su da haka ne shafi ci kamar ina abubuwan da suka shafi na'urai yaɗa giza giza nan da sauransu dai abubuwan da za a yi cana shi ba hoton sura irin na ba. <laughs> to amma kana gani laifin yara ta yi abu yau wurin yara yanzu? a duk lokacin da ake duba al'ada da ɗabi'a laifi ana duba abubuwa guda na farko akan duba iyaye waɗanda su ne kusa-kusa da yara saboda tarbiyya daga gida take fara da abin da yara sun tashi suna yi daga wanda suka ga iyalansu da wasu amma kuma duk da haka kuma ana duba duba al'umma saboda wani lokaci bayan iyaye sun yi bakin kokarin su al'ummar da yaran suka samu kansu su ma suna kokari su shiga da su sannan wani lokaci kuma ana duba ana duba makaranta da inda su yaran suke wanda ita ba ta san cewa a cikin dokokin koyon wa mutum abin nan akwai makaranta akwai abokai akwai iyali wanda su ne gida su duka waɗannan abubuwan da ya kamata a duba su ko kuma da ake za a haɗu a gyara ba iyalin da ne ba ya an duba iyalin da duba al'umma a duba makaranta amma duba abokai zai taimaka. to yaya suna malam. to mana abdullahi mene da ra'ayin game da wani pictures wato fuskar da ya kama gaskiya ne a na tun da waɗannan abubuwa abubuwan da za a iya cewa baki a cikin al'adar hausa fulani to ba zan iya cewa gaskiya ni na da ra'ayi a kan wannan abubuwan ke zan ce ni zan yi ko kuma zan sa wani nawai ci ko ba wani shawara ne gaskiya ba na goyon bayan su dalilin da ya sa ba na goyon bayan su saboda abubuwa ne wanda ba su al'adu ba su dace da addini ba kuma abubuwa ne wanda za ki gan su baki ne al'adu ne wasu gurare da hausa a su cikin al'umma hausa fulani ko kuma shafi yawanci kusan mu da al'adar mu da kuma ɗabi'ar mu muke zama mu saboda haka shi sa ba na goyon bayan wani abu na hotuna gaya ni aure na biyu amma duk wani kake daga ne ko kuma yara ne suke tursa abin da suke so eh laifin na gaba ki ɗaya al'umma ne saboda za a iya cewa iyaye ne kaɗi ba tun da za a iya cewa na kowa ne kuma kowa ya gani zai gyara amma saboda abin da ya yasa ake ɗaukar laifin al'ura iyaye su kaɗai su ana ganin su ne waɗanda yaro yake fara tasowa hannun su suka haife shi su kuma su fara bashi tarbiyya amma idan gidan ku akwai tarbiyya in layin ku ba tarbiyya ba za ka tarbiyya ba haka kuma in layin ku akwai tarbiyya ne ba tarbiyya ko garin ba za ka tarbiyya ba sai gari ya zama yana tarbiyya sannan take tafiya haka yake hawa dama kowace tarbiyya tana bibiya daga gida layi unguwa har zuwa gari idan gari ba tarbiyya ba yadda za a samu mutane masu tarbiyya saboda ya shafa iyaye ya shafa al'umma ya shafa kowa da kowa hoton ne ba ka so mana a a'a irin abubuwan da ake yi kamar irin dunkuna da ake yi da sutura da ake sanya da kuma rungume-rungume da ake yi a hotunan da ne ne bambanta ba. Idan kika duba su kansu shigar da ake na ɗaya kin ga ba ta dace ba saboda shiga ce wacce take ta shafi musulunci ba kuma shiga ce ta al'ada kuma in kika duba shi kansa rungume-rungumen da ake yi da wasu abubuwan da ba su dace ba ba wai al'ada ba ce wacce take ta bahaushe mutumin da ko da ba ta tsarin kin kalle shi ta fuskar addini ba za ki ga shi tsarin bahaushe bai saba irin wannan bahaushe an yi shi mutum ne mai kunya da kare mutuncin shi da kuma al'adarsa to so da ya saba da al'ada ya saba shi sa ga baki ɗaya abubuwan guda uku da kuma abubuwan da suka shafa ɗauko shi yanayin yadda ake sa su da duka baki ɗaya gaskiya ni na kalubalantarsa ban yadda da shi ba gaskiya. to ta yaya za a gyara to yadda za a gyara na fili sai mun ji tsoron Allah dukkan mu gaba da waɗanda suke yi din kuma waɗanda suke gani ake yi ba sa cewa kuma wanda suke da iko akan mutane kamar a misali iyaye suna da ikon da sa wata waya su mutane na unguwa su ma suna da gudunmuwar da za su bayar wajen hanyar iya kiran mutane su yi ko kuma su nemi iyayensu don ba za ka ce ai shi ke nan ba ɗanka ba ne za ka yi magana ba ko kana tsoro ko kana wani abu dole da kake mace abin ko ta yaya ne da kuma hanyoyin da za ku yi a samu ci gaba a samu kuma tailolin su ma a yi musu nasiha ana hana su masu ɗaukar hotunan su ma an yi irin wannan shiga su ma yi kokari a iya juya su yadda ya kama dan a wasu guraren ai baka sai ka zo ka wanda bai dace ba ana ganin ka sau da kai ka zo ka buɗe studio ka buɗe wuri sai yadda ka ga dama za ka yi ayyukan ka dole ne manyan uwa suna baki dole ne mutanen gari suna baki gwamnati ta sa iyaye kuma suna baki a ciki. wani irin tasiri ko kuma na kasu kake gani wannan ɗabi'a ta ɗaukar hoto ka biki wato da wani rubuce sai ke yi wa al'adar bahaushe da kuma tarbiyyar ah, 'ya'yan to na ɗaya dai gaskiya wannan abun yana kawo illoli da yawa illoli waɗanda suke kawo laifuka suke ƙara karuwa. Ana samu cikakken sunan malami. To sunana Abidu Musa. To mana Abidu menene ra'ayinka game da hotunan da ake yi da zamani kamar Lola? Ya wannan wani abu ne wanda a iya cewa ba mu san wannan ɗabi'ar ba ta aita hotuna hotunan da ake cewa bulwadin pictures ma'ana kafin ɗaurin aure da kuma bayan ɗaurin aure da kuma a lokacin bukukuwan ɗaurin aure to gaskiya wannan wata bakuwar al'ada ce wanda kuma ni a ra'ayina a shirin da ke cikin wannan al'ada ya fi alfanun da ke cikin ta yawa domin me zaki ga a lokacin da zaki ga a ba a ɗaura aure ba amma sai ki ga ma'aurata sun yi wata irin tsayuwa wadda addini da al'ada ba su na da wannan abu sun yi wata irin tsayuwa sun ɗauki hoton koko irin ma kayan da ake sawa ya kaya ne waɗanda sun saba da tanadi tanaden addinin mu da tanadi tanaden al'adar mu mun da kuma su waɗannan ma'aurata ina mai tabbatar miki idan da za su hayayyafa nan gaba ‘ya'yansu su girma su kansu ba za su so a nuna ma 'ya'yan irin waɗannan hotuna ba domin sun san lallai 'ya'yansu ba za su yi alfahari da irin waɗannan hotuna ba. Wa ke da alhakin irin wannan hotuna na laifi iyayen ne ko kuma su ma'auratan ne? A wato ba a ce su ma'auratan ba ne ba ka cokan. A ni wannan laifi zan raba shi abu na farko dai iyaye abu na biyu kuma al'umma domin idan da a ce al'um iyaye sun tsaya tsayin daka wajen tsawata ma 'ya'yansu a yayin bukukuwa akan kauce ma irin waɗannan ɗabi'a to lallai da abun bai ci gaba haka zalika ita ma al'umma idan da al'umma ta kyamaci wannan abun kyama hakikanin kyama ina mai tabbatar maki matasa ma'aurata ba za su rungumi wannan ɗabi'a ba za su ɗore da aikata irin wannan ɗabi'a ba. Madalla yanzu bari mu je ga Malam Jabir mai hula HOD a tsangayar Arabic Islamic Studies a Sokoto State University. To Malam Salamu alaikum barka da shigowa cikin shirin nan namu na yau da gobe. Walaikum Yawa, to malam yau muna tattaunawa ne akan rungume-rungume da zaka ga mata da maza suna yi kamun aure wanda a turanci suke kira da pre-wedding pictures sai ka ga suna taba juna ana kiss ana abubuwa daban wai da sunan cewa an yi hotunan da za a yi shagalin biki ne to shine muke son mu ji ya ake kallon wannan abin a addinin musulunci mai addini ya tanada game da yin hakan. alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala kamar yadda muka sani ne addinin mu na musulunci addini ne wanda yake yana da tsari yana da ka'idodi yana da sharuɗa da ya tsara da ake yin komai a waɗannan hotuna da ake ɗauka wadda su mafi wadda su cikin su wadda su ɗauka kafin a yi aure mun san ba mu taso muka isko ana yin su ba ba mu taso muka ga ana yin su ba mu gan su cikin littattafai na musulunci ba ba mu gan su cikin al'adu na iyaye da kakanni ba ita zamani ya kawo su shi kuma musulunci ba ya fi da zamani idan sun zamu adoji na zamani musulunci na diba shi ya ga mu yi da musulunci ya karba da sa musulunci musulunci ya mayar wato cikin abin da malamai a musulunci ne musulunci yana da abinda abinda suwa ke kuma assimilation musulunci na iya karɓar duk ci gaba da aka zo da shi muddin da saba mu da misali ai idan muka ce ba mu san tiyarin fuska don ba ba da shi da kuma musulunci take ba ai akwai mota akwai jirgin sama akwai wayar hannu akwai wadda da ake amfani da su suwa ba mu gan su cikin musulunci ba to amma su zai ina aibata saba ma ka'idodin musulunci ba idan wani sabon abu ya zo a musulunci abin da ake jibawa shi ya yi daidai da ka'idodin musulunci ko ya saba to su ina su zai da fuska in illa su ne na farko ana da kwaranci da suka ga an yi su zai da fuska ya kasance matar ta sa tun kwarai ta rufe duk inda Allah ya ce ta rufe ita kuma mace a musulunci Allah ce ta rufe jikinta Allah yana ce ma annabi يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ya kai annabi ka gaya matanka da ƴaƴanka mata da matan musulmi cewa su ƙasa da tufafin su su rufe jikin su wannan shi yasa a gane su da an ga wancan waccan da shigarta da tufafin a ce musulmi ce da za a fita mata ba to wannan fiyarin fikca ɗin mafi yawanci ana yin su ne babu gale babu wani abu da wasu jiki wata za a ga tsojinta da fili za a ga dashinta da fili za a ga wuyanta da fili wanda ke wannan al'aura ne a musulunci musulunci bai bi da wannan ba sabawa ta kofi kenan sabawa ta biyu mutuwa za a yi rungume rungume tsakanin ita wannan wannan da shi wannan wanda ka sa a yawa ake yi ka sa a yawa musu aure ba muharraman juna ba ba ya halatta jikin juna ba ya halatta ba muharramai ba ne kuma ba mata da miji ba ne za ka jikin juna ba ya halatta ga su amma abin mamaki sai a ga wannan ya rike wancan wancan ya rike wannan abin na wa'annan hotuna ana ɗaukar su a da su haɗin da bai dace ba akwai rashin kishi ciki masu ka ta yi wani shiga da ta yi kyan kyan da shi da shi ne mafi koyon lakcin da za ta yi kafin ta ɗauke wani hotunan su ta tsaya an shirya haka su hoto amma an bawa ne a kalanda an bawa ne a memo an bawa ne a pepa an bawa ne a littafi an ji an rataya suna an su an rataya su kyan wani yana ba da labari cewa wata yana yake yin waɗannan a wani gidan giya kai ya mutane na shan zuwa ga hoton wani da mata ko kuma musulmi ne abin da kai za ka ce shi ne wa'ancin fiye su mata ce wani ne su wani suka yi wannan fiye da ce aka yi wannan kalandar kila da sun san wannan kalandar za ta ƙare gidan jiya za a rata ya ba to wannan ba ƙaramin illa yake da shi ba musulunci ya yi da aiki abubuwa na jin daɗi a yanzu cewa na fahimta a wasu event ne inda yake zamani ya kawo ta a yi muddin da taɓa maka'ida ta shari'a musulunci ba ya kala kun halin wa'annan fiye da su ce su yi wa'annan saɓawa da nake na fitowa da tsaraici na na zungune zungune wanda ba ta halatta ba da kuma inda hotunan suke kewa ba wanda su inda suke kaiwa a haka za mu cewa wannan fiye da suke ba su da kyawu da an yi haƙuri an daina da yafi. Tom Adalla a gaishe da Malam Jabir mai hula yanzu bari mu je ga bari ji ta bakin Fasto Yakubu Gidado akan hotunan 'yan mata da samari kafin aure wato pre-wedding pictures a turance bari mu je da yake kallon wannan lamarin. To, Pasto Yakubu Gidado barka da shigowa cikin wannan shiri namu na yau da gobe. Salamu alaikum. To, wa alaikum salam. To, Pasto yau muna magana ne akan zaka ga mata, 'yan mata da samari waɗanda suke da niyan aure ko kuma dai kamun aure akwai zaka ga rungume-rungumen da suke yi za su yi hotuna ana nuna tsiraici ko ana kiss ko ana abubuwa daban-daban wanda suke ce ma pre-wedding pictures wanda an yi amfani da hotunan su ne ake amfani da shi kan a yi kalanda a yi su memo abubuwan da za a rarraba to shine muke so mu gani a addinin krista ya yake kallon wannan lamarin ko kuma a matsayinku na malamai ya kuke kallon wannan lamarin me ya tanada a kai To, alhamdulillah a zahirin gaskiya na ji daɗi wannan tambayar da kika yi min. Kuma na ji daɗi domin samun zarafin nema in tufa albarkacin baki na bisa da wannan mummunan abin da ke faruwa yau a duniya. Gaskiya a kiristance irin waɗannan hotuna ba abin da za a kira su illa 'yan duniya ko kuma duniyanci da iskanci domin a kristance shi aure allah shi ne ya kafa aure cikin daraja cikin mutunci cikin tsarki domin aya ta nuna mana cewa dole gadon aure ya zama da tsarki ma'ana wato idan mutane suna shirin aure a kiristance bai kamata su kusanci juna har ta yadda zai kai su da yin hotuna a siraice tare wannan ya nuna cewa dama sun riga sun san juna kenan to auren kirista ya haramta idan har namiji ya riga ya san yarinyar da zai aura kafin ya aure ta to bai zamo aure mai tsarki ba kamar yadda a turance ake cewa holy christian matrimony ya zama kazantaccen aure ya zama haramtaccen aure ya zama auren da babu albarkar ubangiji a kai saboda haka abin kunya ne kuma ba abin da ya kawo irin wannan al'amari sai dai irin al'amura na karshen zamani inda 'ya'ya suka taso waɗansu ba su sami koyarwa daga iyayensu ba waɗansu an taso ne kawai a cikin sunan kirista ne amma idan ka dubi halayensu da tarbiyyarsu da rayuwarsu da ayyukan da suke aikatawa babu wani abu ko guda ɗaya wanda ya nuna halin kirki ita budurwa maryamu uwar yesu almasihu budurwa ce da ake kiranta tsarkar budurwa lokacin da shi yusuf yake tashinta aya ta nuna mana cewa ba su taba sanin juna ba domin a wancan zamanin ma a cikin addinin yahudawa haramun ne yarinya ta san namiji kafin ta aure in har ka auri yarinya ta zo ka tarar da cewa ta san namiji to jifa za a mata har a kashe ta to wannan al'ada ta yahudawa ta biyo zuwa cikin kiristanci sai dai abin da kawai ba a yi a kiristanci shine ba a yi wa yarinya jifa a kashe ta dan ta san namiji amma in aure zai tabbata auren kirista mai tsarki haramun ne yarinya da namiji su sadu wani wani wata wata wata mugun dabi'a da yau ake yin ta wai sai yarinya ta ce ina son in san ko shi namiji ne ko babu wannan koyarwa daga shaidan ne daga iblis ne ba daga bible ba ba daga cikin littafi mai tsarki ba ba kuma al'adar kirista ba ce don haka waɗannan hotuna malama haramun ne ga kirista kowane irin kirista in dai har da littafin mai tsarki yake amfani waɗannan hotuna na tsiraici ko bayan aure ko kafin aure haramun ne abinda Allah ya shirya mai tsarki na sirri a fito da shi a fili wannan yana nuna shaidanci ne to ina ganin a takaice abin da zan iya faɗi kenan da fatan kuma waɗanda suke yin waɗannan ayyuka to ba suna yi ne da sunan kiristanci ko da sunan imani ba suna yi ne kawai don biyan bukatar shaidan wai ne kan daula hotunan nan ai sun fara ne irin wanda ake sawa kamar a jota mm-hmm. daga farko gaskiya an fara shi ana bin addini ana bin al'ada zaki gani irin mata ta yi ya wata rana ana jonawa wata rana kuma zaki ga sun tsaya dai gefe yana gefe kin gane bai je kusa da ita ba bai taba ta ba amma yanzu yadda ake yi ne sai ki ga an rungume ko ya kamo mata kugu ko ya kamo <gasps> mata kafada ko ta kwanta kan shi ko ita ma ta rungumo shi sai ki ga an sa yan riga su biyu sun sa riga kuma bayan ma rungume runguman gashi ma magana ita kanta shiga kin gani kamar yadda ni na ji daɗin yadda mutane suka ansa mana saboda kin san yadda muka faro du'in nan ma dai duk muna so ne mu isa cewa shin menene dalilin da yake kawo kawo mutuwar aure a arewacin Najeriya da sauran abin nan garuruwa na kusa da mu. Mm. To kin ga sun yi magana ne da yawa sun yi magana cewa ire-iren wannan zai iya kawo mutuwar aure. Kin gani wani zai ɗauka hoton nan wani ma zai iya zuwa ya yanka ya je ya ajiye ta kallon matarka. Ba Mutane ba su tsoron hasada wani ma a lokacin zai ga matarka kuma ya nace ita yake so lokacin kuma zai dinga binta. Kamar na irin labarin nan haka ita ma a mm. hotunan aurenta ya gani ya fara mata waya wai yana santa kuma ya ganta tana amarya. to duk dai haka dai Allah dai ubangiji ya kyauta kuma ya kara kare kara mana ilimi haka ne ilimi gaba daya to lokaci ma ya hale shi a madadin Daniel Brown da ya ba mu umarni da injiniyan mu na yau da ya taimaka mana sai Amina Buhari auna ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu da wani dauke da wani sabon shiri mai kayatarwa. 'Yan wasan kwallo ba ba. kowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike dinkin su ba share quartier